hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa salama da shekara 1436 daidai da 26 ga watan februari shekara ta 2015 wannan shine majalisi na 48 daga cikin jerin giyar karatukan uh, kasusuwan katin littafin hikbatun min at-tarikh wallafan Dr. usman ibn Muhammad al khalis Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi wannan littafi ne daya tamkar da dubu wajen kokarin tantance gaskiya da rabe tsaba daga tsakuwa dangane da rigingimun da suka faru da rashin fahimta da ya auku tsakanin magabata daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai dangane da al'amari na shugabanci tun daga rasuwan manzon Allah alaihi salatu wassalam har zuwa shekara ta 61 bayan hijira shekarar da aka kashe sayyidina Hussein dan Aliyu Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa rigingimun da su waɗannan bayan Allah sun fita lafiya daga cikin rigingimun amma waɗannan rigingimu sun yi tasiri kwarai wajen raba fahimtar al'ummar da yanzu ake cewa musulmi Allah ubangiji ya samu dace dan jama'a masu sauro ba su manta ba mun gangaro cikin asalin wato mahallin rigingimu waɗanda suka yi tasiri ɗin kwarai a karatun baya mun ji labari da malam yake bamu dangane da al'amarin halifancin hassan ɗan aliyu allah ya ƙara masa yadda wanda al'ummar musulmi suka mashi mubaya'a bayan rasuwan mahaifin shi aliyu dan abu talibin allah ya kara masa yadda sannan kuma shi da kanshi ya yi murabus ya janye daga wannan kujera ya bar wa mu'awiyar dan abu sufiyana allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa abu sufiyana wanda hakan ya zama gaskata labarin da manzan allah alaihi salatu wassalam ya bayar ne cewa inna ibni hadha sayyidu allah ya ce wannan ɗanawa ya nuna Hassan ya ce to jagora babban mutum ne a cikin al'umma zai haɗe mini kan al'ummata idan sai rikici wannan shine ya tabbata alamun ne min a alamin nubuwa sayyidina Hassan, ɗan abu talibin Allah ya kara masa yadda shi da babansa a aikace ya aikatar da wannan bushara ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam za mu tashi a inda malam ya ce alfaslu sadis khilafatu amirul mu'minina muawiyah ibn abi sufyan radiyallahu anhu zamanin halifancin sarkin muminai mu'awiya dan abu sufiyana ma'ana yanzu tunda wancan yayi murabus al'amari yanzu ya zama yana hannun mu'awiya mu'awiya ya zama yanzu shine wanda musulmai suka haɗu gaba ɗaya a kan shi aka kira wannan shekara ta arba'in da ɗaya bayan hijira da suna amul jama'a shekara haɗin kai tunda ana ta rikici ana ta samun saɓani tun lokacin da aka kashe sayyidina Usman har zuwa wannan shekara sai aka kyata da suna amul jama'a za mu ji labari dangane da waye mu'awiya a takaice kamar yadda malam ya fara malam ya ce almabhasul awwal mu'awiyatu radiyallahu anhu fi sutori tarihin mu'awiya a tattakaice malam ya ce aslama mu'awiyatu ibn abi sufyan radiyallahu anhuma qabla abihi fi umratil qada fi sanati as-sabi'a min al-hijra wa azhara islamahu amal fati sayyidina muawiya dan abu sufyana Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa malai yace ya musulunta shi muawiya ya musulunta qabla abihi kafin musuluntan mahaifinsa abu sufyana fi umratil qaba lokacin da aka yi umra wadda ake ce mata umratul qada'i umra ta biyan bashi wacce ta faru bayan hudaybiya mun suman za Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo hudaybiya ba su samu sun shiga maka sun yi umra ba sun taho da su mutanen maka suka hana su shiga da ka suka koma gida suka yanka hadayensu a nan inda suka samu kansu a hudebiya ka'ida kuma a shari'a irin wannan shi ne wani lokaci sai ka sake dawowa ka zo ka biya wannan umra idan ka tashi tafiya aikin hajji ko umra sai ka samu wani cikas na rashin lafiya ko wata larura da ta hana ka kaiwa inda za ka ji to ana nan ana bin ka bashin wani shi sa da manzo Allah suka biya wannan umra a shekarar ta biyo baya sai aka sa mata suna umratul kaba. ina fata mun gane wannan to a lokacin sayyidina muawiya ya musulunta wa azhara islamahu wanda aka yi ta a shekara ta bakwai kenan a ita umratul kaba idan wa azhara islamahu amal fatih amma bai bayyana musulunci shi fito karara irin da shi musulmi ne ba sai a shekarar da aka yi Fatu makka lokacin da kowa ya musulunta al'amari ya koma hannun musulmai musulunci ya yi ƙarfin da ba ka jin tsoron bayyana shi don kowa ma ya riga ya musulunta kowa ya bi sai a lokacin ne sai na ma'auya ya bayyana musulunci shi wannan magana ma ce a karanta littafin tarihul islami da zahabi littafin tarihul islam wa mafiyatu mashahir al'alam na al'imamun zahabi hafidul islam allah ya gafarta mashi a cikin tarihin zamanin muawiya a shafi na 308 uku fata mun gane wannan sai malaiki azwajuhu wa auladu suwaye matan aure da muawiya ya aura da kuma ƴaƴan shi daga cikin matan shi akwai maisun bintu bahdal alkalbiya wa anjabat lahu yazid akwai wata mata mai suna maisun bintu bahdal alkalbiya wadda ta haifa mishi ɗan shi mai suna yazidu. yazid wanda za a magana a kan shi ɗaya daga cikin sarakunan daular bani umayya akwai fatiha bintu a ƙurza almunafiya wa an jabat lahu abdurrahman wa abdullah wata mata shi mai suna fatiha bintu ƙurza al eh? fahita bintu ƙurza almunafiya ta yafi ‘ya'ya abdurrahman da kuma abdullahi sai kuma na'ilatu bintu umara alkabbiya ta haifi ita kuma ita kuma ta haifi kowa ba wannan wata mata ce da aka ce kyakkyawan mace ce ya kauye irin masu kyan nan na kauye da ba su san darajar kyau ba ba su san kimar kansu ba sarkin mummina ya ganta ya auro ya kawo ta daga kauye tana kiwon raƙuman su ko ya kawo ta gari ya kawo ta bila wata ta kuka ta ƙi zama tana waka tana cewa walabsu aba'atin wata ƙarra aini a habu ilayya min shafafi tana tana rayuwar ƙauye ta saka irin rigarsa ta ƙauye wannan burga mu riga irin riga yan matan ƙauye wallahi kuma ta waɗannan kayan sarakunan take sakawa transparent dole haka ma'auya hakura ya sake ta aka ba ta dukiya aka ce kuma da ta ƙauyen su ba tana da ƙashin tsiya kenan ko <laughs> wani za a ce wani ɗan siyasa ne a ruwa zama ta daga ƙauyen su ya kai ta abuja ta ƙi zama kuma ƙin zaman shine wai daɗiya mata yawa ba ta son irin wannan shakatawa Su take ta koma kawai da su gaba da cin gabza tana shan wahala a gwanan kashin tsiya ne ko shi ne sai aka sake ta aka rubuta ta koma eh nasaba ne kabila nasaba ce ta kabila alkalbiya banu banukila banu Allah shi kyauta wasu matan haka suke ba su san a canza musu abin da suka saba shi kaga je ka aro mata daga can kawai ku ka kana ka zo bariki kana ba ta hanta da kwai da kana sa ta a cikin mota mai eh, mai AC tana yau ba ta gane wannan ba ta fi sa a bata inda su je a kafa suke zuwa su sha ruwan kwata su ci abin da su, sha ta sha ruwa a roba in kai dan bariki ne ka wani ya bariki ya yawon zaman lafiya Allah shi kyauta min ma warar da fi fadlihi radiyallahu anhu daga cikin abin da ya zo a cikin falalar ainihin wato sayyidina a mu'awiya Allah ya kara masa yadda qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah yace Allahumma ij'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bihi yace Allah ka sanya Muawiya kasance hadiyan shiryayye mahdiyan mai shiryarwa wahdi bihi Allah ka shirya da mutane ta hanyar shi wannan hadisi ne ingantacce jama'a babu ko kura akan shi al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi da ainihin kuma al-Imam al-Hafiz Ibn Asakir dimashqi a cikin tarihu madinati Baghdad a madinatu Dimashq akwai wani zindikin dan shi'a da dan shi'a da ke wa'azi a radio zaka ji yana magana yana cewa wai babu hadisan falalan muawiya yana magana wai saboda al an-nasa'i abu abdurrahman rahimahullah an tambaye shi cewa to ya ba za ka faɗi falalan muawiya ba sai ya ce me zan faɗa in banda cewa da annabi yayi kada Allah ya sa muawiya ya koshi shikenan wannan shine hujja wato 'yan shi a jama'a mutane ne waɗanda suke zama su addininsu akan ƙarya aka gina shi tuni da suka samu wata shubuha ko ta magana da ta kama da abin da suke nema sai su ƙara ƙarya ɗari a kan shi mun yi magana na akan hadisin gabir ko da asalin abin da ya faru amma ka je karanta ka ga da yan shi'a suka mai da abin sai ka kamar kana karanta alfu laila wa laila ne kamar labari ne kake karanta wanda bai taɓa faruwa ba a duniya to al nasa'i ahlus sunna ne babban malami malamai suka ce ya fi imamun muslim sanin hadisi karanta siru alamin nubala karanta zafin tazkatul hufaz na al a az-zahabi har ila yau amma yana da jinin shi'anci dole a faɗi wannan hakikar shine akwai ɗan wani gegaran shi'anci a jikinsa sakamakon garin da ya taso su na nasa wani ɗan ƙauye ne da yanzu yana cikin ƙasar da za a kira da suna iran kuma yankunan nasu sai zama malaman da suke karantar da su al'umma wajen yan shi'a ne kamar yadda zahabi yake faɗa ne cewa da wuya ka taso a wancan shekarun a ƙasar iraki ba kai shi'a ba da wuya kuma ka taso a ƙasar sham ba kai nasibanci ba saboda wurin dama environment ɗin wannan abu ne kamar yanzu ne a nan najeriya ka taso ka karatun addinin musulunci babu yadda ka iya sai ka gegari malikiya ko komai da kake cewa kai ba malikiya ba ne sai kawai gari kana abu malikiya ba ka sani ba saboda tana da dindin zama a nan duk da kake so kai wa'azin sunna yanzu a Najeriya ko ka ce ba ruwanka da izala dole dan izala za a kalle ka kai ma kanka ka san kai dan izala ne sannan kuma ɗari dariƙa dan izala ko suke kallon ka ka gara maka ce kai ansaru sunna ne gara maka ce kai kome za ka sawa kanka suna mu da muke cewa yan salafiya ne mu ba a cewa ke yin izala bane kuma da mu yan izala ne kawai dai izala mu izala ce plus ta wuce iyayen da izala suka tsaya ko to don haka babu yadda ka isa ka raba ahalus sunan najeriya da sunan izala ko da a ce yanzu babu wani mutum da ke da ƙungiyar izala ta zama tarihi dole ya da alaka da saboda ta kafa wannan dawa to shi sa aka samu mutanen ƙasar iraki da dama za ka tara malaman hadisi ne amma suna da jinin shi'anci imamu da yana da wannan ɗan jinin na shi'anci ba irin na waɗannan ba jinin shi'anci ganin cewa an cuci albaiti yana son yana girmama wasu wannan kuma kowa na son suna girmama su ina ba ta mun fahimci wannan jama'a To imamun nasa'i ya yi yawon duniya na karantarwa da neman karatu da ya shiga ƙasar sham sai ya je tarar kuma ana nasibanci ana zagin ahalbaiki sai littafi ya sa mai suna isu ali yana tuna musu darajojin na ali cewa gashi gashi gashi littafi haka juz'i guda wannan littafin bai yi shi don yan shi'a ba a'a yi shi ne don yi waɗancan wa'azi masu zagin na ali bai yi da yan shi'a don ya ƙara musu wato ƙaimi wajen guluwi game da san ahal baiti ba amma sai wannan zindikin da ke wa'azi a redon nagarta sai ce wai ai mamu na ɗan shi'a ne ta littafi yana yaban na ali to da abin da ya kamata sai ɗauko littafin ya karanta sai a ji mai ke ciki sai gane ba shi an ci bane a ciki kaga dungu da suke wa mutane imamu nasa'i da yawan nan littafin sai ya samu matsa da waɗancan ɓatattun, wanda su bata gazata waɗannan su sa zare din ba suka ce yaya za a yi zo ƙasarsu yi musu littafi na waɗanda bayan ƙasarsu ba waɗanda suke so ba kamar ka je ne zuka manna fasta ɗan takaranka a unguwar da ba a san shi ka san dole ka fuskanci matsala ko to shi ne fa aka yi ta rigingimu wannan rigingima suka jawo da ƙarshe su ne sanadiyar rasuwan eh, babban malami imamun nasa'i waɗannan matattu suka kashe shi ba ahalus suna ne suka kashe shi ba ina ba ta mun gano na ahalus suna ba su da tarihin kashe malamai ku yan shiya ku ne ku nan tarihin ku da boko haram to imamun nasa'i kenan a takaice to an mishi tambaya aka ce to ina falalar muawiya mutum da dama baya goyen bayan muawiya a wannan rigima sai kawai faɗi wancan magana kuma ya faɗe ta magana ce da gaske akwai ta ma'ana shi bai da hadisi akan falalan muawiya in ban da wancan hadisin mu kuma mun san wannan hadisin ma hadisin falala ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne muslim ya rawaito hadisin ya tura a kira mushi muawiya ya zo ya rubuta mushi wahayi Kun wannan ba falala bace ya aika ne ya zo ya rubuta mushi wahayi sai aka tada shi yana cin abinci sai ya ce ina nan zuwa yana so ya karasa abincin shi da aka zo aka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kada Allah ya sa ya kushi ma'ana manzo Allah bai ji dadin ce wanda yi sai ya gama ba to wannan ƙarshen shi suka ɗauka suka kyala farkon kuma ba su ruwa ba su faɗa mutane bai faru daga baya ba shin da ya zo cewa to je kana na kore ka a jama'a ta ba za ka rubuta min wayi ba ya ci gaba da rubutawa sannan a cikin musulun ɗin da ya ila yau manzan Allah su tsari salama wani sabi ya ce mashi ya manzan Allah kakan yi fushi sai ka yi ma mutum zagi ko tsinuwa ta kama shi ya lalace sai ce ai na roki Allah na na ce duk mutumin da na zagai ko na tsine mai a cikin fushi Allah ka maishe da wannan tsinuwar ta zama falala gare shi to shine irin wannan da haka imamu zahabi ya fassara wannan hadisin cewa muna fata ya zama falala ga muawiya kaga hakiki na ilimi kenan amma su me suke nema kawo fitina da kuma raba al'umma musulmi da asalinsu da haka mu'awiya ka ji ɗaya daga cikin falalar shi manzan Allah ya ce ya Allah ka shiryatar da shi Allah ya sa ya zama shiryayye Allah kuma ka sa mutane su shirya ta hannun shi falala ce ingantacciya kamar yadda muka ambata da gaske tafin al-Imam Tirmidhi a cikin lamba hadisi na dubu da goma 4113 Allah ya shirya da mu haka nan Ibnu Asakir ma ya fitar a cikin tarihi Madinatu Dimashq sai malai yake cewa faniyan nabiyu wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzo Allah ya ce, Allahumma allim mu'awiyatal kitaba wal hisaba wa qihil azaba yace ya Allah ka sanar da mu'awiya littafin Allah wal hisaba da iya lissafi wa qihil azaba Allah ka tsirtar da shi daga azaba wannan ma ingantacce ne da ba al-imamu Ahmad ya fitar da wannan a cikin mujallal na shafi na 127 haka nan ibnu hibbana ma wa min qablihi ibnu khuzaima da kuma al-imamu al-bazzar duka sun fitar da wannan riwaya al-imam al allama muhammad nasiruddin al-albani rahimahullah ya inganta wannan hadisi a cikin as din shi wannan addu'a da manza Allah yi masa na muawiya kuma dai kaulan wahida addu'o'in manza Allah sallallahu alaihi wasallam karbabu ne daga muawiya masanin al ne masanin lissafi ne kuma Allah ya tsare shi daga azaba insha Allah ثالثا نوك وعن أم حرام بنت ملحان قالت ummu hiramin bintu malhan ta ce naman nabiyu sallallahu alaihi wa ala'ari wa sallama yauman ƙariban minni wannan mata ita ce muka ambata a ran nan a matsayin wato goggon anas ko innarsa za a ce kiran ko ‘yar uwar mahaifiya ce ‘yar uwar mahaifiya anas ɗan maliku ne dattijuwa ce manzan allah sallallahu alaihi wa sallama yakan je gidanta ya ainihin zauna har yi baccin rana manzan allah mutum ne mai tawalu mai kankan da kai haka yakan je gidan sahabban shi da mazansu da matansu da dattawansu da yaransu ya ziyarce su ya ga halin da suke ciki ya musu addu'a ya ci abinci tare da su da har ma yakan kwanta ya bacci bacci rana sai a same shimfiɗa sai ya kwanta ya bacci rana Allah ba mutum ne mai dagawa ka duba ka ga a ce mutum mai daraja irin sallallahu alaihi ya je gidan wata tsohuwa ya bacci rana jama'a yanzu kai kana ganin kuɗa ka kaka ci kai za ka bacci rana za ga na za ka iya kwanciya a nan ka saba da gadon matarka wani ƙato ya cika ɗaki tsohuwa ko wani ɗan tabarma ne hala ko wani tsohon gado tun irin nasu na da hala ma ɗakin yana warin tsofaffi babu irin ƙanshin nan na amare ka je ka kwanta kai bacci rana mutum da ke yin wannan kaɗan ne amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan je kwanta haka ya bacci rana to da ya je ya baccin ta ce sun mastai ƙaba ya tabassam sai ya farka sai yana ainihin murmushi fa qultu sai nace ma adhakaka me yasa ka dariya ya rasulullah qala sai yace unasun min ummati yuridu alayya yace wallahi yace mata wasu jama'a ne daga cikin al'ummata aka nuna min su a cikin bacci yarkubuna hadha al bahar, za su hau kan wannan teku al-akhdar wannan koren teku kalmuluki alal asira yadda kika san sarakuna akan gadon sarauta ma'ana cikin izza da girma to wannan matar yar uwa Anas din nan sai ta ce qalat ta ce fad'ullaha an li minhu ya rasulullahi ka roki Allah ya sanya ni daga cikin su babban mace ce tana daga cikin irin ilyatun nisa irin mata masu girman daraja da karama a cikin mutane amma kan ta ce ya manzo Allah ka roƙan muna Allah ya sanya ni daga cikin su fada'alaha sai manzo Allah sallallahu alaihi ya mata wannan addu'a thumma nama thaniyata fa fa'ala mithlaha sannan sai kuma bacci sake farkawa yana irin wannan murmushin fa qultu mithla aw fa qalat mithla qawliha ita ma ta sake tambayan shi irin tambayan ta mushi cewa me yasa kake dariya fa ajabaha mithlaha ya sake amsa mata irin wannan amsa fa qalat tace ud'u Allah an yaj'alani minhu ya manzo Allah ka sanya na sa Allah kamar addu'a Allah ya sana a cikinsu faƙwada sai ce an tima al'awwalina a a kina da cikin waɗancan na farko ishara akan cewa ba rinduna ɗaya ce ta yi wannan aikin ba ba yaki ɗaya ba ne malamai kuma suka ce wannan ya daga cikin wato nuna cikar kwaɗayin sahabbai wajen neman ilimi ma'ana ya yi bacci ya farka ya yi murmushi ta tambaye shi amma da ya ƙara yin bacci ya ƙara farka ya ƙara murmushi ba ta ce a ranta mafarkin ɗazu ne kawai ci gaba da yi sai ta ƙara tambayar shi shi ko bai ce mata ke wace irin na naci ne ɗazu ba na gaya miki ba ya ƙara ba ta amsa saboda wato irin sauƙin kai na annabi sallallahu alaihi wasallama wannan kisa tana nan a cikin littafin al-istiab littafin al-isaba da littafin tabaqatu bin sa'ad na tarihin wannan matar wannan ainihin kanwa qur'ans tace fa kharajtum fa kharajat ma'a zawjiha ubadatu bin samit ta tafita jihadi tare da mijinta ubadatu dan samit babban sahabi ghaziyan suka fita jihadi awwala ma rakibal muslimun albaha ma'a muawiya farkon rundunar musulmai da suka taba taka teku za su tafi jihadi karkashin shugabancin kwamandan su shine muawiya zamanin sayyidina Usman dan Affan musulmai suka yi wannan jihadin na farko suka kai ainihin jihadi kasar Cyprus al-Qubrus yanzu cyprus kenan tsibiri ne a cikin kasashen turawa tsindin yana iyaka da kasashen italiya a yanzu kuma har yanzu kasar cyprus da kasar malta malta kenan da turanci suna daga cikin kasashen da musulunci ya je tun farko-farko tun wannan zamanin sabai suna rayu har yanzu kuma yarensu da suke a kasashen bai rasa nasaba da larabci kamar ma yadda aka mana a nan kasashen ne sai daga baya bayan nan ne aka kuma ana rubuta shi da harfan latin amma shekara 300 baya zuwa makamancin haka ana rubuta yaren kasan malta ne da cyprus da harfan alifin bawa saboda larabawa sun kai musu addinin musulunci larabawa sun je sun kai musu alheri waɗannan kashin turawa allah bai nufe su da alheri bane a wancan lokacin amma wanda da ya kan tarihin musulunci musulunci ya shiga ƙasar spain kasar ainihin wato portugal da wasu ɓangarori na ƙasar spain amin na ƙasar faransa musulunci kuma sai ya zauna a wannan ƙasashen sama da shekara 700 musulunci ne ake yi musulmai ne komai addinin musulunci yake har zuwa lokacin da su musulman suka yi ta rigingimu su al'amari ya lalace musu wasu suka koma suna neman taimako a gun kafirai su alfonso su ainihin wato wannan leon atase shugaban ah, sarkin faransa leon na tara da su ishibila isabila kenan ake ce mata elizabeth ta can baya wata ke ce sarauniya ta mulkan abin nan ta kasar yanzu ka iya cewa kamar kasar ingila kenan a lokacin birtaniya waɗannan sarakunan na kafare guda uku da da alfonso sarkin kashtala wanda ne yanzu castle kenan suke ce mata jiha ce a kasar andalus da wannan sarkin lyon lyon tasse sarkin faransa da isha ishabila suka haɗa kai suka kori musulmai ga baki ɗaya da ƙasashen turawa a ƙarshe aka yi wani yaƙi da aka fi da suna wato moƙi'atu garnata wanda garnata ita ce ƙarshen daular musulunci a wannan ƙasa suka kori musulmai suka zo sarkin garin suka yi alƙawarin shi cewa za a bar kowa ya yi addinin shi bayan an yi wannan alƙawarin fada-fada suka ba su fatawa cewa ƙarya ne ba zai yiwu ba addinin su bai da haka ba suka dinga kashe mutane suka dinga yanka mutane suka da masallatai da duka sauran harkokin da musulmai suka kafa suka maida su suka canza akalarsu zuwa kiristanci daga baya mutane suka dinga sulalewa suna guduwa ɗaya bayan ɗaya suna tsallakowa magrib kasashen morocco da makamantansu musulmai sun sha wahala a wannan kasashe wasu suka ci gaba da ɓoye addininsu shekara da shekaru an an ganka kana addinin da ba Musulmi da ba kiristanci ba za a kama ka a maka baptisma in ka zo coci ba next service ko sai a kashe ka an kashe mutane bil mi'atil to Allah ne benefits da wannan alherin na musulunci ya tabbata a wajen amma cikin ikon Allah Allah ya alƙawarin duniyar nan ba ta nade ba sai musulunci ya kai ko ina wannan komun bala'in da mutum ya sa musulunci na gaba Allah ne alƙawari da haka babu makawa sai ya tabbata ina mun fahimci wannan amma dai Allah cikin ikon shi wannan abin haka ya faru littafin tarihi da za ka karanta za ka samu waɗannan bayanai waɗanda suke ainihin bayyana waɗannan matsaloli to a lokacin su mu'awiya suka tsallaka suka hau kogin Bahar baharul abedul mutawassit shine mediterranean sea suka kai farmaki na jihadi a wannan ƙasa ta cyprus kuma allah ya ba su nasara sai zama wannan matar ta fita tare da mijinta zuwa wannan jihadin an ma sabai suna fita jihadi da matansu suna fita kasuwanci tafiye-tafiyen su ko ina za su je da matan suke tafiya don su gan abin ake yi su taya su aikin addini ba barin barin suke kawai a gida shikenan su zauna haka kamar aje kamar ta a wani marikibal musulmin bahra ma'a ma'auya falon man sarrafu min gazwe yayin da ake dawowa kafilina suna masu dawowa daga wannan jihadi fa nazalu sham sai suka sauka a ƙasar sham fa qarrabat ilaiha dabbatun fa ilaiha dabbatun litarkaba bayan an yada zango sai aka mi aka zo aka kusanto da wata raƙuma ga matan nan za ta hau kenan fassara atha sai wannan raƙuma ta harbe ta ta harbe matan fa mata sai ta mutu kaga mu'jizar manzo Allah kenan alayhi salatu wassalam cewa tana tare da rundunar farkon amma banda ta biyu domin rayuwarta ba ta kai ga ta biyu ba wannan hadisi bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul jihad wasiyar babu da ke bayani akan fadlu man yusra fi sabilillah a lamba hadisi na 2800 qala al-muhallab ibn ahmad al-andalusi ahadu shurrah al-bukhari daya daga cikin masu sharhin bukhari mai suna muhallab ibn abi ibn ahmad al-andalusi daga ga ibn hajar na yawan kawo sa a cikin fatul bari yace fi hadha al-hadisi manqabatun li muawiya annahu awwalu man ghaza al-bahar wannan hadisi na nuna fallar sayyidina muawiya Allah ya kara masa yadda saboda shine farkon wanda ya kai farmaki wanda sai an tsallaka kogi da musulmai larabawa duk suna yin abin da suke ne a ƙwariyar inda suke ba sa tsallaka ruwa wanda yake raba tsakankanin ƙarshen larabawa da ƙarshen afirka ta ɗayan gefen kuma da ƙarshen turawa ba su tsallakawa iyakacin su ƙarshen larabawa sai kuma su shiga asiya mai nisa irin ƙarshen yanzu su turkiya afghanistan da makamantansu amma zamanin sayyidina muawiya shine aka yi wannan shirin a zamanin sayyidina uthman aka yi wannan shirin na kai farmaki ta hanyar bin ruwa sannan muawiya kuma ya zama shine komandan wannan runduna karanta fatul bari mujalladi na shida shafi na 120 ina fata muna jin wannan mala yace su'ila ibn al-mubarak an muawiya an tambayi babban malami a cikin tabi'ai abdullahi dan mubarak Allah ya kara masa rahama an muawiyata game da muawiya faqala sai yace ma za a kulu fi rajulin qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sami Allah liman hamida faƙala mu'awiya rabbana walakal hamdu ya ce to ni kam me zan faɗa game da mutumin da ainihin wato ya zama Allah manzan Allah ya ce sami Allahu liman hamida shi ko ya ce rabbana walakal hamdu mana ya amsa manzan Allah wannan addu'a me zan ce game da shi wannan ya cikin albidayatu wan nihaya a cikin mujalladi 8 shafi na 130 wato abin da ke wara jama'a shine akwai mutane da suka iya haɗa husuma sai su samu malami su mai tambaya da za su saka shi a sarkakiya su ja maka fitina idan baka da dabara ko baka iya amsa ba galibin sai yanzu yan jarida ne suke wannan aiki ma'ana idan aka zo sai a tambaye ka akan wani mutumin da an san ya fi ka daraja ko kuma an san kuna da wani ɗan saɓani da shi yadda kana yin magana kowace iri ce za a yi mata fassara ina ba ta jama mun gane wannan idan kana hulɗa da 'yan jarida ko lauyoyi da mutane da suka iya surutu sai ka ba a hankali a irin wannan zamanin ma da baka san magana ka ana naɗa ko ba a naɗa ba musamman malamai masu wa'azi da waɗannan da suke ba suna yin surutai a gari da sunan wa'azi da 'yan siyasa sai sun ba a hankali akan magana da suke faɗa zan iya tuna ainihin irin wannan da ya faru da Allah ya taimake shi malam Yahya ibnu Ma'in ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi akwai wani mutum mai bala'in nacin neman karatu shine al'imamu imamu baqi ibn makhlad rahimahullahu yana daga cikin manyan malaman ƙasar andalus kan tarihi shi a cikin littafin tadqiqatul hufaz na al-imamu zahabi da siru alamin nubala wannan malami daga andalus ya taso da kafa andalus da muke faɗa yanzu daga spain daga qurtuba da kafa har bagadaza jama'a ni ba ma sai kwatanta wannan ba ina ga yafi yafi mil dubu ba wannan sai an nemi wanda suke masana lissafi ko kuma a duba maps nan za a iya ganewa daga gammacin duniya zuwa gabashin duniya yanzu ko daga nan garin ne inda baka kai ba dan shi'a bane a ce ka tafi Kano ka tafi sai dai kai ba ka sai dan shi'a kane kana shan kai kama amma dai musulmi na kware ba ka tafi Kano a kasa ba baki yake cewa duk wani malami da na tafi gunshi da kafa ta naje to lokacin ya taho bagadazan musamman dan ya zo ya karatu a gun al-Imam Muhammad da ya zo sai tara imamu ahmad yana karkashin house arrest an yi rigingimun nan na khalqul qur'an sarakuna azzalumai sun ce ya zauna a gida kar karye ba kowa fatawa kada wanda ya sarka tun shi shi kuma gashi ya riga ya iso da kafa kuma kun wanda ya kawai kenan ya shiga cikin tashi hankali yanzu ya sha wahala banza kenan to yana zaune sai ya ga wani malami na karatu shine ya haɗan ma'iyu zaka ci mashi to kaga wannan eh babban abokin imam ahmad ne ka je gunshi ya je yana ta mai tambayo yana ta mai tambayo har sai ya ce mishi me za ka ce game da Imam ahmad to shine irin tambaya lokacin kuma ya dan ma'inu sun dan samu matsala Imam ahmad saboda shi ya ji wahalar duka ya yi tawili game da matsata halqul qur'an dan ya rufa kan shi asiri ba zai iya jure irin fitinar Imam ahmad ya tunkara ba da ka ana neman a jafa ta magana wanda za a je a yayata ko a hada shi fada dalibai sai ce ni irina ne za a tambaya Imam ahmad ai sai dai a je a tambaye shi kaga malami mai dabara ke yace sai dai a je a tambaye shi shi ya magana a kaina ina fuka ya fi karfin ne magana a kan shi wannan dai haka ta kware bakiyu bai same yadda yake so ba sai daga baya Allah ya taimake shi da yake mai bala'in dabara ne ya je gidan Imam Ahmad ya zo ya faɗa mashi kaji kaji kaji labari na ce to ka gani an hana ni karantawa yanzu ya zaka yi kenan ya ce to ga ta malam kamar wata alfarma kullun zan zo gidan nan da sunan nazo bara a matsayin almajiri mai neman abinci sai ka shiga da ni gida ko hadisi biyu ne ka biya mu yace to inda aka ne ba komai kullun sai ya zo da tsaya koba gida ya zai waye da imam Umar ya ji shi sai ce to shigo sai su dan yi hadisi daya biyu ba za su dade ba dan kada ss su gane cewa an dade su fara tunani ko akwai ss ko ina munafikai suna ta daukan bayanai to shikenan baki a haka bai ta daukan hadisai yace mai amma karka sake ka je majalisin wani malami dan an ganka a can an ganka zo nan za a gane karatu kake zuwa koya kawai daga nan ka wuce hoton da ka je kwana kawai sai kuma masa kin shi je kwance shi to ran da aka fice an ba Imam Ahmad dama bayan wannan sarkin ya mutu cewa ya zo ci gaba da karantawa Imam Ahmad ya dinga yawo da baki yana nuna shi anguwa anguwa cewa duk wanda yake neman dalibin ilimi na gaskiya to kun ganshi na ya samu karama shi ma wata rana sai aka zo ba ganshi a makaranta Imam Ahmad ya ce ina baqiyu aka ce ai bai zo ba ya ce ku tashi mu tafi masoke shi aka ji aka tada shi bai da lafiya to daga nan su kansu mutanen wannan wurin kwana ne na kuɗi yake biya kamar ka ce hotel ko guest house daga nan suka dinga karrama shi suka ce ashe babban mutum ne imamu ahmad ya zo da kanshi gaishe shi imamu ahmad ya zo gaishe shi daga nan suka bayar shi vip baki dan makhalar kenan wani mayan malami ne Allah ya ji kansu da rahama a shahid shine baka ba da amsa akan abin da ka san zai zama maka matsala sai ka bi a hankali Shi ne magana da muke faɗa ran nan irin waɗannan malaman da yanzu suka zo suna ta surutu na hauka da magana a kan cancanta ɗin na, wala su ba hankali me yasa muke ba su wannan shawara saboda mutane ba sa jiran fatawakku ya ku malamai game da zaben nan mutane sun riga su yake kun hukunci ga abin da suke su zaba me yasa kuma saboda sun ji iya wahala sun ji uwar bari ko matakka ya kai malami ba kai saka bata fatawa akan wannan ba ina ina challenge ɗinka akan wannan in dai fatawa ce sai dai ka bata kuɗi koma ta kalli ta yi da cewa Buhari take so wala baka san da mata ra'ayi ba da ka kwata da hankalin ku ya kuma lalle ko an shi kudi halas ne ko an shi kudi a gwamnati ba wanda ya ce haram ne kuma musulmi da aka ce haram ka san kudi a gwamnati ba amma dai ka san kana amsa ne tare da mutuncinka akwai wani malami jama'a malamin nahu ne ma ba wannan malamin al-imam ibn ah, ibn ah, imam zahabi ya bada labarin shi ah, ana ce mishi ainihin wato gulamu sarraj akwai babban malami al'amu imam malamin nahu ya da wani babban ɗalibin shi da ya kware to wani sarki a angosu wani babban mutum a angosu kullum yana ba shi kyauta duk wata duk azumi duk layya ya saba mashi kyauta shekara da shekaru sai ya samu karaya arziki shi mai ba da kyauta shi wasu shekaru ba a kawo komai ba da aka kawo next one sai ce kuma yar mushi aka yi aka yi ce Allah ba zan asa ba ya ce da can kana bani sai ka bautar da ni da ka daina bani sai na ji na huta na samu yanci na ya ce wallahi ni ba zan koma bauta ba ya ji karɓa ba ma da yi wa'azi ne ba mai karanta da yin islamiyya ne za ka ya kai malamin da za a baka umara a baka shadda a sai ma mota za ka ƙara aure a ma akwati ka kasa karasa gidanka su ba kuɗi ka karasa. duk wannan abubuwan duniya ne ga baki ɗayansu ba su kai darajar kima iliminka da malantaka da matsayinka a cikin al'umma ba a matsayinka na malami kuma an sun baka wani to daga nan kuma sai me sai me ne kuma kenan sai mutuncin kai watsa kawai baka da wata kima da ka samu an samu kai ne a cikin wani kuncin bala'in da mutane suna muhimmantar da duniya su bai da lahirarsu kuma duniya ita matsalar ta kana ƙara ba ta muhimmanci tana ƙara nisantar da kai da muhimmantar da lahira kullum ka ƙara tiki ɗaya wajen baiwa duniya muhimmanci sai ka rike tiki ɗaya wajen baiwa lahira muhimmanci kalla da kyau ka gani isan da ya zama kai tunanin ka kawai goge riguna shafa mai mai tsada sanya turare hawa mota mai kyau yau ka gyara gidanka nan gobe kai wancan zai zama duwana za su mantar da kai abubuwan lahira kafin kai sadaka da ɗari biyar ka kashe miliyan biyar cewa nan ina ganin a saftare shi kawai a gyara kawai gidan ya daina baka sha'awa shikenan ka halaka kanka sai ka faɗi ka mutu shikenan mata su yi sa auro wasu maza su kawo su cikin gidan su gaba da aure da su kana can hisabi ake maka kwance kake an matse ka ne Allah kare ya sani ya kamata mutane su dinga gane wannan jama'a Allah ya shirya da mu da haka malamai ku ba hankali mutane ba sa bukatar fata uku gaba da zabe ba ta da relevance a wannan zaman da ake ciki mutane sun riga sun ba kansu fatawa me za su zaba ba ku ganin su yan siyasa duk abin da suke ba canza ra'ayi ba babu salon da ba su dauko ba kuma sun fi ku wayo ya ku malamai ku karatu kuke da amma har yanzu mutane ba su ma kama hanyar canza ra'ayi ba kuma wallahi ba su canza ban dai a wannan karan da gara ku ta da hankalin ku rike ku. Allah shirya da mu shine sai yace a yace wasu ila al-mu'afi an tambayi al-mu'afi ibnu imrana ayyuhuma afdal muawiyatu am umar ibn abdul aziz aka tambayi wani mutum mai suna al-mu'afi aka ce mishi waye fi daraja eh? wakil ibn mubarak ayyuma afdalu huwa am umar ibn abdul aziz ko aka sake cewa abdul mubarak waye fi falala muawiya ko umar dan abdul aziz la turabun fi man kharai muawiya ce na rantse da Allah ƙasa wadda za ta makale a jikin hancin muawiya ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wanda ta makale mishi lokacin da suke tare da manzo Allah sallallahu alaihi khairun yafi alheri wa afdalu kuma yafi falala min Umar ibn Abdul Aziz fiye da sarki Umar dan Abdul Aziz kuma adara kama Umar ibn Abdul Aziz bari makaranta ɗayan magana take da alaka sai mu yi aliki insha Allah yace wasu ilal mu'afi ibnu imrana an tambayi mu'afi dan imrana aka ce ayyuhuma afdal waye fa falala mu'awiyatu am umar abdul aziz mu'awiya ne falala ko ko umar dan abdul aziz fa ba sai ya fushi wa qala lis-sa'il yace mai tambaya ataj'alu rajulan min as-sahabati mithla rajulin min tabiina yanzu nan kai wani mutum daga cikin sahabbai ne zaka ce sanya daya da wani daga cikin tabi'ai mu'awiyatu mu'awiya sahibuhu abokin manzan Allah wa sihiruhu sirikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa katibuhu sakataren manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa aminuhu ala wahyi wanda manzan Allah ya amince mai rubuta wahyi shi za ku da wani wanda bai rayu da manzan Allah ba kowaye shi jama'a Umar ibn Abdul Aziz ba wani katafaren mutum ne a cikin tarihin musulunci jama'a wanda ake mishi lakabi da cewa salisul Umarai na ukun abubakar da umar a wajen adalci a wajen iya siyasan musulunci sarki ne kuma malami a cikin daular banu umayya gaba daya ba a samu mai falalar shi banban da mu'awiyar nan saboda mu'awiyar sahabi ne kamar da kaji bai so sarauta ba tun farko kakan shi shine marwaru dan haka wanda duka sauran jinin sarautar banu umayya ƴaƴan shi da jikokin shi tun daga kan ɗanshi abdulmalik ɗan marwan da ainihin 'ya'yan shi su walidu ɗan abdulmalik ɗan marwan da kuma sulaimanu ɗan abdulmalik ɗan marwan to daga sulaimanu ɗin sai umar ɗan abdulaziz wanda shi kuma baban shi abdulaziz ɗan ainihin wato marwan ne wato ɗan uwa ne ga wancan sarkin abdulmalik ɗan marwan wanda shi ya kamata ya hau sarautar amma sai ya riga yayin nashi rasuwa shine waliyul ahad sai riga yayin shi rasuwa da aka yayin nashi sai ya daura dan shi walid dan abdul malik ya kuma nufin cewa to bayan dan shi abin ya koma gurin dan kanin shi din shine wannan sarkin umar umar ya ce baya su aka buga aka raya cewa Allah ba zai karba ba da aka sai aka ce to walidu waliyul ahad bayan shi sulaimanu kanin shi sai aka tsaya iyanan walidu ya hau ya yi ƙoƙarin ya cire suleiman ya sa ɗan shi an bai ba? har ya mutu suleiman ya hau da abin ya zaga zama sarauta ne kowa ɗan shiga yake so ya hau kowa na shigo ta zarce ce dai kawai shi kenan suleiman ya hau shi ma ya ƙoƙarin ya saka ɗaya daga cikin 'ya'yan shi ya zama 'ya'yan ƙanana ya rasa wannan goyon bayan kuma ya mutu mutuwar fuji'a da zai mutu sai ya ce to baya na babu wanda ya cancanta sai dan uwana Umar ɗan Abdulaziz ya rubuta ya naɗe ya ce ma ainihin wato babban sakataren shi kada a sake a buɗe takardar nan sai kowa ya mu baya ga abin da ke ciki saboda ya san idan umar ya gani ba zai yadda ba sai da aka mu baya kowa a cikin jinin sarauta ya ce duk abin da aka rubuta sun yadda sai aka buɗe kawai ga shi ne da sarauta duk da aka ya ce jama'a na ji kuna da bai a ta a na amma na ba ku dama ku kwaɓe bai'a ku cire na yi murabus suka ce wallah ba zai yi ba kai za ka yi alifancin ya yi bugun duniyar na ta sai yayi ya ce to kaddara Allah ya riga ya ni ya canza al'amarin gaba ɗaya gidan sarautar Banu Umayya sai da aka wayi gari ana yawo da dukiya anguwa anguwa gida gida ana neman waye da yanshi zakka ko sadaka babu wanda yake da bukata duk wani mabukaci tsohuwa makaho kuturu gurgu sai ya saman musu gwamnati ta ɗaukar musu masu aiki ko da su dinga musu aiki a gida dafa abinci da kula da dabbobinsu da sauransu makawo an ɗauka mashi jagora wanda zai dinga yawo da shi ana biyan shi din da zai je yana da jagoran shi kamar yadda ce kowane makawo a sai mashi mota a bashi direba sannan ya biya kwace sai ya fara da na matan shi duk dukiyar da ake ɗiba ta gwamnati ana ba 'ya'yan sarakuna da matansu duka ya kwace gaba ɗaya gwalagwalai da dawakai da dabbobi duka ya kwace mai da su baitul malin musulunci sai da aka rasa inda za su ka dukiya cikin baitul malin Matan shi ya fara da ita ya tashi daga gidan sarauta ya koma wani gida na talakawa ya zauna ya daina sa sutura sai wata bi kowace arha ta talaka asalin talaka ya taba yin baki a gidan babu abincin da za a ba su sai da ya ci bashin dirhami aka ja aka so musu gurasa a kasuwa wata rana ya taba ganin nama fa tsirai balangu yana so ya ci bai da kuɗi sarkin musulmai suka yi bugun duniyar nan banu umayya akan ya ba su gaba zalunci suka cewa ya cewa la ba zai yi ba shi ya fara kawo ka'ida idan zai tsaka mukami sai kai declaring asset ɗinka sai ka faɗi dame dame dame kake da shi kuma ran da ya sauke ka sai ka sake da kilarin dame dame dame kake da shi sannan ina ka samu in yaji sun hau akan abin da ya kake da shi da ya sauke wasu daga mukami akan kawai suna rike da mukami kuma suna yin kasuwanci irin yadda yan majalisar masu ke da sarakunan nan kai ne gwamna kai ne ciyaman kuma kai ne dan kwangila ce ba zai yiwu sai dai ka sauka sai dai kai daya Umar ɗan Abdulaziz ya cika duniya da adalci duniya ta kuma kamar zamanin Umar ɗan Haddam radiyallahu anhu saboda zalunci aka haɗa baki da wani bawan shi aka ba shi guba ya ce mutu saboda wani adalcin da yake jama'a ka duba ka gani ba eh ba a san adalci duniya ba a san adalci ba shi ne ake mana yanzu aka sanar ba ba a san adalci an fi san a bari a ci gaba da zalunci to Allah kuma bai alƙawarin ya ba zalunci ya tabbata ba to wannan fa ne Umar dan Abdul Aziz don Allah ɗaliban ilimi sai sukan tarihin waye Umar dan Abdul Aziz a cikin siro amin Nubala da sauran tafan tarihi kama Al-Bidayatu wan Nihaya da makamantansu zaka ji wani sarki wanda ba a an an daina ganin irin shi a lokacin sai da ya kawo da dukkanin zalunci duk wani da aka kulle bisa zalunci ya sallame su akwai a daidai lokacin da ya rasu musulmai suna can rundunarsu sun ainihin datse kafirai suna musu siege wajen shekara guda da wata uku kafirin sun shiga cikin yunwa a ƙasar turkiya ya aika musu sako yake ce ku dawo ku rabu da su ba haka addinin mai cin musu ba ya ce ku kyale su ci gaba da su. a kan wannan mafiyan suka musulunta kuma ran da aka kashe shi sai da suka mishi irin abin da kafirai suke yi sai da suka mai zama makoki na musamman suka yi ta kuka suna buga kansu da ƙasa cewa sarkin wasu musulmai ba bakan gabansu an kashe shi saboda adalcin da ya musu to Umar dan Abdul Aziz kenan to duk da yadda Umar din yake bai kai darajar ƙasa wadda makale a hancin Muawiya a wurin yaki da manzo Allah ba saboda mene Muawiya sahabi ne shi kuma tabi'i ne ina fata mun gane wannan shine mun ka wannan idan ka san Umar dan fa ba wani ba ƙaramin mutum bane babban mutum ne a cikin tarihin musulunci babban jagora ne na alheri kuma malami ne shine wata rana yana zaune a fada sai ga Imam Zuhuri ya zo wajen shi yace zuhuri karanta mun hadisai akai ta karanta hadisai akai ta karanta hadisai sai ya kuka ya kuka yace duk wannan karatun ba mun iya shi amma mun manta saboda sarauta mulki yasa sun manta da ya hau sarauta yace matar shi to babu sauran aure waya dinga wani first lady ana wani abin nan ana wani turanci ana gayu babu shi yace in kin ga dama ki koma gidanku ki zauna in kuma kin haƙura za ki zauna nan to babu magana kwanan aure sai mako biyu bai shiga gida ba baya kwanciya bacci sai ya tabbatar kowa ya samu abin da yake so a kasar bakadaza a mai a kasar Damashka sannan yake kwanciya bacci wani lokaci yana mitin da mutane sai a ga dingire yana bacci sannan duka yan fadin shi malamai ne masana mutanen kirki ba yan siyasa irin da ake in ka ci mukami sai ko suwaye suka taya ka aka yi magudi sai duka ba su kwamishinoni da shugabannin ma'aikatu a ci gaba da kawai zalunci ba ka yake yi ba irin yadda ake wannan gwamnatocin yanzu ba ka ba ka aiki ba jama'a na shi ne sai dai mai ta karantawa ƙwarai bai kai darasa sabi ba ai sabai ba taɓa mutane irinsu ba inda al'umma ce ba taɓa irinsu Allah shirya da mu ala ayi halin wannan duk muna sunan fahimci girman Umar dan Abdul Aziz wanda aka ce kuma duk da haka bai kama kafar sayyidina Muawiya dan Abu Sufyan ba Allah ya kara masa yadda wa qala ibn abi mulaika qila li ibn abbas an tambayi ibn abbas aka ce halaka fi amiril mu'minin muawiyata fa innahu ma autara illa bi wahida fa qala innahu faqih an tambayi ibn abbas masu gulma suka je da gunzukulu gun sayyidina abdullahi dan abbas suka ce kaji wai. sarkin muminai muawiya da raka'a ɗaya yake wuturi me zaka ce algaba ta malam ce innahu faqihu ai masanin fiqhu ba jahili bane da ilimi yake wannan ya cikin bukhari an so ne ya ce kai Allah ku rabu da shi kaza kaza ko wannan ibnu abbas din ka kumanta ba? dan jam'iyyar sa aliyu a wannan rigingimu da haka dan adawa ne yake na a wannan lokacin ba suke da gwamnati ba amma ga zai dai faɗa alheri shi za ya yan adawa ba da zalunci ake adawa ba da issues ake adawa karkace ka dinga suka wani saboda ba ka san shi ka dinga mai karya da kazafi za a yi hisabin wannan karya da kai in za ka faɗa ka faɗi gaskiya abinda da suka yi cewa sun yi kaza ba su kyauta ba kaza ba haka ya kamata a yi ba kaza ya saba wa doka kaza ya saba wa mutunci amma karya da sharri inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula Allah ya shirya da mu qala ibn kathir qala al-hafiz ibn kathir wa tsami'a fi mu'awiyata malikun rum wani sarkin rumawa na Kustantaniya ya ga alamar kamar ya ga galala haka wai bari ya kawo su mu'awiyar farmaki ba da an kana kad akhshahu bayan da mu'awiyar tsoratar da shi wa azallahu ya kaskantar da shi wa qahar jundahu ya ainihin kare sojojin shi wa ya yi rugurugu da su falamma ra'a malikul rum ishtighala inshighala mu'awiyata ah, bi harbi bi harbi ali lokacin da wannan sarki na rumawa ya ga muawiya ya shagaltu da yakan dan uwan shi sayyidina ali tadana ila ba'd biladi fi junudin azimatin wa tami'a fi sai ya kusanto wasu bangare na kasashen musulmai da kwadayin ya kawo musu farmaki faka taba muawiya to ilai sai muawiya ta mai sako cewa wallahi na rantse maka da Allah la illam tantahi in baka hanu ba wa tarji ila biladika in baka koma kasarka ba ya la'inu ya kai tsinanne la hanna ana wa ammi alayka wallahi ni da dan gidan baffa na muawiya aliyu zami sulhu mu hada kai mu yake ka wala ukhrijannaka min jami'i biladika kuma wallahi sai mu da kai daga kasashen ka gaba daya wala udikanna alayka al-ardha bima rahabat kuma wallahi sai na kunta ma duniya duk fadinta fa inda zalika khafa malikur rumi kaffa a lokacin wannan sarki na rumawa ya ji tsoro ya ja da baya ko ba aka ya tsoro bulhudna ya aiko yana neman cewa a zo a yi sulhu ma'ana a shahid shine ma'awi hasuna yaƙin nan ya san darajar sayyidina aliyu kaje ce ibnu Ami, kuma ya san alfarmar gwamnatin musulunci da iyakar musulmai me muke ganewa kuma anan ne? duk sanda musulmai suke rigima tsakanin su za su ba kafirai dama su samu galaba a kenan su samu tunanin za su iya yin wani abu wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu shine abin da ya faru da waɗancan musulmai na ƙasar Andalus rigima suka dinga yi tsakankanin suka raba gwamnatin musulunci zuwa sama da gwamnati 20 a ƙasa guda aka sai kuma duwailat imarat kowane gari sarkin su daban kuma yana rigima da waɗancan kuma wani ma a rigimar sai ya je nemo taimakon kafirai ya zo ya ce su taya shi ya kan musulmai dan uwan shi Allah shi kyauta wafatu muawiyatu radiyallahu anhu rasuwar sayyidina muawiya Allah ya ƙara masa yadda ta tawalla muawiyatu Tu'alil mu'minina wa sara khalifatan muddata 20 sana taqriban sayyidina muawiya ya riƙe halifancin musulunci ya ainihin zama amirul mu'minina kusan shekara 20 hatta sanata 60 na minal hijira, tun daga shekara ta 41 har zuwa shekara ta 60 wato shekara ta 19 da 'yan watanni shi shine kusan shekara 20 kenan wa kana zamanuhu sallallahu radiyallahu anhu zamana futuhatin wastiqrar tsawon zamanin shi Allah ya kara masa yadda zamani ne na futuhat na cin kasashe da yaki kara fadin gwamnatin musulunci da kuma istiqrar zaman lafiya ana zaune ne gwamnati ta zauna daram babu wani wanda bai yarda da gwamnatin shi ba wanda ba su yarda ba yan yan hikin nan ne kuma ba su da wani karfi al'amari ya natsuwar musulmai kusan shekara ashirin ana zaune wannan shine ba masu awwal game da muawiya kamar yadda muka sha faɗa waɗannan tarihi da yake kawowa tarihi ne takaitacce kwarai game da shaksiyar din nan kuma ba za mu tsawaita ne akan shi ba saboda ba shaksiyar ne suka rame mu ba mun fi damuwa da ahdaf ba wai individuals din ba a'a occurrences din me suka faru a zamanin nan shi ya fi damu kuma wannan ya isar mu gane waye muawiya amma dalibai waɗanda suke masu bincike yan uwa dalibai ilimi ba zan gushe ba ina cewa lalle lalle su koma cikin mutawwalat littafan da suke bayani akan tarihi waɗannan mazaje suke tsawaitawa irin su sayar alamin nubala da ire-iren su don ganin cikakken tarihin waɗannan gwarazan mutane Allah ya kara musu yadda sai ya ce almabafu thani ahammul ahdathi fi khilafati muawiyata radiyallahu anhu muhimman abubuwan da suka faru a zamanin sayyidina muawiya Allah ya ƙara masa yadda kanat khilafatu muawiyata khairan lil muslimina idin tahat muddat fawda wal qital yace zamanin halifancin muawiya dan abu sufyan Allah ya ƙara masa yadda ya zama alheri ne ga musulmai saboda ya kawo ƙarshen zamanin alfauda rigingimu wal qital da yaƙe-yaƙe waɗanda aka yi ta yi a baya wankata'a tama'ul a'da'i kuma kwadayin da abokan gaba suke yi ya yanke bisti'adati ma akhadahu minhumul muslimuna kafirai suna kwadayin za su dawo da abinda da musulmai suka amsa na kasashen su wannan kwadayin ya yanke daga wani lokaci wadhalika annal muslimina ijtama'at kalimatu wannan ya faru ne saboda musulmai sun waye gari al'amarin su ya zama kalmar su ta haɗu wuri ɗaya ala rajulin wahidin karkashin jagorancin mutum guda daya shine muawiya fawajjahu quwwatahum lil kharij sai suka fuskantar da karfin su zuwa ga wajen musulunci zuwa ga kafirai na waje abokan gaba na gaskiya da gaskiya rufi'at wa haythu rufi'at rayatul jihad wa adatul futuhat aka daga tutar jihadi sannan aka ci gaba da bude kasashe ana kai musu musulunci wasara muawiyatu bin nasi siratan hasana mu'awiya ya tafi da mutane tafiya mai daɗi wato yin mulki mulki mai kyau saboda mutum ne mai haƙuri mutum ne mai hikima mutum ne mai zurfin tunani mutum ne da ya iya bi da kowa ana buƙatar shugaba ya zama haka ya iya bi da azzalimi ya iya bi da mai rauni ya iya bi da mai ƙarfi ya iya bi da talaka kowa ya san yadda ya kamata ya hulɗa da shi sai zama kowa na jin daɗi gwargwado faƙar raba ma kana ba'idan ya kusanto da abin da yake da mai nisa walam yabqa fi ayyamihi mu'aridun babu wanda ya saura a zamanin shi wanda yake jayayya da shi babu bal kullu kullun dakhala fi ta'ati kowa ya shiga kashin da'an muawiya illa man kana min shirzimatin qalilatin min al-khawarij in banda wasu 'yan tsararru daga cikin 'yan kalakatu washtara fi adi muawiyata ma yusamma bis-sawa'ifi wash-shawati a zamanin muawiya ne aka samu shaharan abinda ake ce mai yakin yakin bazara da yakin hunturu wahiya gazo shita'i wa gazo saifi lokacin sanyi za a je a kai yaki guda daya lokacin bazara ma a kai wani yaki guda daya kowane lokaci sai a duba inda ya kamata a kai farbaki a lokacin shi aka samu wannan wa ahammul a'mali fi zamani mafiya muhimmancin ayyukan da ya na raya ƙasa iqamatu darin lisana'ati sufuni fi misra sanata 54 lil hijra sayyidina muawiya dan abu sufyan Allah ya kara musu yadda ya kafa kamfani na kera jiragen ruwa domin musulmai a lokacin suna da bukatan jiragen ruwa na yaki da na kasuwanci da na ɗaukan fasinja da aka sai aka kafa kamfani na musamman wanda aikin shi kenan kera jiragen ruwa yana kera wa gwamnati yana kera wa 'yan kasuwa yana kera wa masu bukata tun wancan lokacin musulmi sun iya wannan aikin. kamfani ne kaji lissina lisina'ati sufuni fi misra sanata 54 ba'da hijrat an-nabawiyya sai kuma ghazwul Kustantaniya sanata 50 lil-hijra sannan ya kai farmaki ya ci a kan ƙasar Kustantaniya. ita ne ƙasar turkiya kenan a yanzu a shekara ta hamsin bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce awwalu jeshin min ummati yaghzuna al-bahra qad awjab yace rinduna ta farko a cikin al'ummata, waɗanda za su ainihin wato yaƙi a cikin ruwa kad aujab sun samu tsira ne ma'anan aujab wato sun tsira za su shiga aljanna wa awwalu jayshin min ummati yaghzuna ta qaisara maghfurun lahu yace farkon kuma mutanen runduna ta waɗanda jama'a ta da za su ci garin kaisa sarkin rum shine kusantariya din kenan waɗannan kuma Allah ya gafarta musu wannan hadisi ne Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul jihad kuma Muawiya kamar da muka ji su ne suka kai wancan farmakin kuma su ne suka kai wannan zama kun ji ba irin mutumin da waɗannan zindikan suke tsinewa ba wa gaza hamaratan ukhra ya kuma ƙara kai farmaki Constantinople a shekara ta 54 wa hasaraha ya ainihin wato tsare garin wasu wastamarra hisaraha ila sanati 57 har zuwa shekara ta 57 bakwai watan fatu tikrit wa raudas da kuma ainihin banzirit wa susa wa sijistan wa kohostan wa biladis sand waɗannan sunayen garuruwa ne galibinsu yanzu ƙarshen iran ne iraki kasashen turkiya kasashen ainihin wato afghanistan da makamantar wadannan kasashe na asiya mai nisa don nan ne tikrit da raudas da benzirit da kuma garin sosa da sajistan da Kostan, da kuma biladistan duk waɗannan garuruwa sai ina ma'awai ɗan abu sufiyan allah ya ƙara masa yadda a zamanin shi ne aka samu aka ci nasara a kansu ina fata mun gane wannan jama'a wannan garuruwa suka zama garuruwan musulunci tun wancan lokaci har yanzu su kuma suna cikin wuraren da ainihin wato akwai musulmai akwai tasirin musulunci akwai al'umma musulmai a waɗannan wurare duka waɗannan daga cikin alheran da na muawiya ɗan abu Sufiyana, ya ainihin gabatar ne a zamanin halifancin shi tsawon shekara ashirin babu yan watan ina fata jama'a suna biye da wannan insha ina ganin sai mu dakata a nan insha in Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi a inda yake cewa bina'ul qairawa da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh